الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن النصف مغدينيكو ya shawwal 1437 na jin daidai ba kalenda ya jiriya ko na yi tsaguba tsagu tsafoguta ko guni ko yan august tsafoguta yan august 1430 no 20, 2016 na miladiya katun ya baci da karatun ya littafin alkawa idul arba'u ko alkawa idul arba'atu ko a shi keyin ta kawai idul arba'atu ya kwata wa jazara ya ku malamai na wuce kwakwala doya a wajen mana wadda katun da gyare wanda daga fitiyo wanda daga kimbo wanda daga kafa-kafa ko ji ko, ku wanda ga shishi, shi wata daga zagaye ji wa gyara wa shi tukpa gangani bai nazari ya o ga agbin ka o ma ɗoga wa agbin ka ko ma di to ankele, a to zana ayo ji na shi wo kuma ayo ji wa mi ga ganyu ọgwa Allah ya samu dace um, alƙa'idatu saniya ƙa'ida ya baci annahum yaquluna ma da'awnahum wa tawajjahna ilayhim illa li talabil qurbati wa shafa'a fa fadalilul qurbati qawluhu ta'ala wal ladhina takhadhu min duni awliya ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila allahi zulfa inna allaha yahkumu bainahum fima hum fi yakhtalifun إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار ودليل الشفاعة قوله تعالى وما ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله والشفاعة شفاعتان شفاعة منفية وشفاعة مثبتة فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله والشافئ مكرم بشفاعة والمشفوع له هو من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه قاعدة ينتهي باتي دونكو annahum ga hakika mushriki wuncin shi yamma fariji ya kulu na ajin gagan ma da'aunahum kutiji kutiya baji ko desde jayi ne bai kabari na jayi ne wata wajahana ilaihim amma watson ba walo ba ja illa li talabil qurbati sai e ne da ya watson ba ne son ba so ko wa shafa amma e wa ga zamu ci ya tangwa ya e ba so ko fa dalilul qurbati dalili ne lawo ga zamu ci ne fe jibuta ya ya zamu ci ne dalili ne lawo ga fe juje ba a ji tambayar a sai le gaya wa ba mula'ala ya to ba to yi nan qawluhu ta'ala bana to yace Allah tuna ga wallazina takhadhu min dunihi awliya'a zai shi da zan zai dagwa sun zangoci bambi Allah wuci ga ga awliya yau nan a shiga ma na buduhum yaje bu tajiya illa li yuqarribuna ila Allah sai ibodi e Allah ya tsaba ba ci zulfa matukan so ba inna allaha lalle soko yahkumu bainahum wa ba hukunci tsakani abu fi ma hum fi yaftalifun etiye na sai da cin leba eti ubuwanin inna allaha hakika ko la yaji man huwa kadhibun kafar zane gaye ga na sun ma ci mana sai ce uba wa dalilu shafa'ati dalilin ne lauga ga zaunci ne fe jibu ta ya wuce na fe ji je bude wa ga zaunci ya biya tan gwaya ba su kona kauluhu ta'ala ba su kona latin gan wa ya'buduna min dunillah e ta ta zan mutun naji tsoye ya na ma la yadurruhum yana lagun tsawa wa la yanfa'u ma ke jan amfani na wa yaquluna a cajin gagan ha'ula'i zananaji shufa'a'una inda Allah agaghị zai ji gwa a e bayan sun yi ci wani man ga wa shafa'atu shafa'ata ne gwa tan wa ga guba a ade shafa'atun manfiyatun ade shafa'a e gwa tan na afiya nan ma dai wa shafa'atun musbatatun ma dai shafa'atu e gwa tan na adi tabbatarwa nan fa shafa'atul manfiya gwa tan na anya nan gai ma na tutlabu min la' egwatana aja da wadda gaba za mu cin maji ba su ya ci ba nan fi ma la ya kadiru alaihi illallah ye na zandoro da ikwa jinwa sai su ya ci bugina wadda dalilu qawluhu ta'ala dalili ba na su ko latin ga ya ayu allazina amanu ya naja imani jina an fi ku ma razaqnakum ewu dukiya mine ne laziki yana min qabli an yati yawmun kamine fube labai un fihi kun be shishi udan ba wace da bu faga wala hullatun iya e boma udan bu faga wala shafa'atun egwatana ma'ata mushriki na udan bu faga wal kafiruna humu zalimun kafiri magai azzalimin ngol yanda yake a shafa'atul manfiya ko wato wa shafa'atul musbatatu shafa'a na adi tabbatarwa na yallace tutlabu min Allahi ngai shafa'a egwatan na awa daga ba su kona wa shafi'u mukramun bi shafa'ati zana ma tangwa na aji ciwon jiyu a cikin biyu tangwa wal mashfu'u lahu zana ma a gayi wa man radiyallahu qawlahu wa amalahu ngai zana sako ya daji biya gunyin sako mai daji biya na. ba a dali izini zume izini wani kama kala ta halakin nasu kwallas na gan man ya shawo inda hu a na tangwa su kona illa bi izini sai bi izini ya soye ci kai da yanayi ba ci daunan ko? na ijibu ta ya na bi shi na ijibu ta ya za kirki shi nan na ya ji buta ya ci majina na ya ji buta ya taku jina ko da sauransu za wuce bayani a ta ya daji a ta a gangan Allah gbogi nga jin halitta Allah gbogi nga ya za zikiyo Allah gbogi nga dulejon Allah gbogi nga ya zagiyo Allah gbogi nga da Allah gbogi nga wuzo Allah gbogi ko nga je igbo ko ji gane ko a to ya daji ga Allah bu iga jinna be ni bo i kila ya ce jibuta lata ko manata ko uzza ko ko hubal da sauransu kila ya ce jibuta za mu cijo ko mishanji kila ya ce jibuta na na maryamu biya ni bi isa ko yahudi ji kila ya ce jibuta uzairu ko ji gane ko wajen zane bata ga wani a ga zane na ba su ku na ma to soko na ko e na eba e soko bu e ba su ko budon amma su ko alayewa ya so gaje zana jiki nan zana alawolo ba su ko nan ji gane hakan nan ba ni etu kaga wa etu ya etu makewa ya kawai ga dami su wa da ya? su baya yana cewa na bukata ci zuwa jikiyo mun ci zuwa diwa amma ga da agwa sun shan ba ko agwa sun sallama ko agwa sun ɓotun ko agwa sun rufiya a ga wani kiyo ko agwa sun zaka tiritu za wani ci ga lada ba su san bai yabo ne su kyaye kashi za wani ci ga introduce wato za kan zandana efu ibu don za kiriki mu Ebe ebo ga yana ga ga tuba nun ga jikiyo ngagu wọ́n jẹ́ àti gáza oúnjẹ jà àti lọ wọ́n gẹ́ wá gọ́wọ́ ilé gọ́vọ̀nà yé wọ́chá na bí da bí yìí wọ́chí da gọ́ọ̀mẹ́ntà security ọ̀tọ́ gọ́ kàn yìí dẹ̀ wà á dé bá ndọ́rọ̀ lọ káṣí àmọ́ àwọn gáyé commissioner of finance lágbà sùn ọbẹ̀ ọ̀sùn àwọn ẹ̀kọ́ pé àdé alẹ́ commissioner àbí gẹ́gẹ́ sí sọ̀rọ̀ bí i àní àgbẹ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ sàndó túnbọ̀ commissioner nínú lẹ́mọ̀rí jẹ́ sọ́kí. ko SSG ko deputy governor ko ma protocol office na gwamnati su ga bida dole na shi na tsoba governor na so oge wa ile governor ga jiya wa gbe biyo wa de governor ngo do ga tiga zan yeji rayuwa ko ka hunja ta mhm now a cinga ga zango ci ye uga kullum bare so koyo a ce ga ko wa de yi ta a so ga de zan go chagwa sun zan lo yu lo ba so ko ni yi ma na mi de ga de zan ci ga mi la da so ba so mi ga de zan kama si ba wa je mi a ji kini an ba so ka so ko e ga ma gan mi ga za za ba ga so ko fa <laughs> no ngole wele ile ga wujan ga aje ba so kubwa kashi tunani zai je ji shirka na tunani aka dauna kimala za ngole to governor governor sun da yan commission wuji commissioner yo so me sun da governor eba wani sun da imi imi wani sun da eba na ji bayani ga wuce wani etu wasu na dogari dogari wasu na tu etu wasu da yan ɓotun ɓotun wasu e yasu da tu a cikin yasa wani yaji rayuwa ji bai baki bo ba ta zane ide bukata ne wabe gushi possible gwazu idan da cewa gawan waye da ni ko ji gane ko kaza wucin da ase siya miya wa de miya amma ga de gwa zuma mi gwa zuma mi gula bi ya yaya za kan zaga wa wa kan ko za kan zaga gali ta si kan zawa lo ya wi ko za kan gan wule kan zaga bi o mo go lo ro yu is possible ba mi ne mi ga yu na amma e, e ne gwa zuma mi gaga wani mi ga dikiyo mi ga dungo ene mala ni a dango ne zugo wa ga mi ni gwa zuma mi ne gba ebo ne ga mi da bonga bi aje ga e eh, je fu ami aka tafin ka mi ka mi no mu ga di kaga mbe je ne gba na fo ni mi tun na wa ja wa diga da kim ji e di ala ka de bi de na hmm? ndo ko hm kan do ci imi ashishi wa ga bu la kan ji un ba pe ba na wa ama e ba akuri ji wa ga bo ne inu ngon na ga ki. o hm nga ji ebo ne ka wu ji awun to wu ya be we nwo ti be mi mi ma ji ki an wa ji awun awun maka lo wala hm yen e do ce dan bo dogara be gan ba ga washi aka za za kazan ko za ka zaga wa alfuru ba kaza be ko mi lubiyo e to a to bo dogari nan nga ji ki nga ji yu ebo na ka ji hankali a be jan e a be da wani a rabe la ci gaya a jiki a ya lobe tunya shoye su ga koke lokacin da ci zai zono ya e buga wasu a bi bukata ndo waya ne ba a e tabi ajin ndo ci ya ke nuna la don shi da diyan dono ko a cinga za ji je o police la ma ko fukara amma ko huwar razaku dhul quwwati matin so ko ga ne ya ziki don gama de kago wa ma uridu minhu min rizqin so koi e wa ziki bi alita shiya wa ma uridu an mun to yace mawa ga ya mun ya ya ta dalili ne lawo ga zaun ci ga wa sun ba so ko ne wallazina takazu min duni awliya zai dagwa sun zan ne to e ci a ci ga ga waliya ya jona a ci ga ga kun ki ayo nan a to a gama ma na abuduhum a ga ya ji buta jiya illa li na ilallahi zulfa sai ba la ya to ba su ko inna Allah lille su ko ya kuma bainakum ba kun takani abu fi ma hum fi yaktalifuna ne na je da can libati bona inna Allah la yahdi man wa kadhibun kafar zane gayi ga mana zuci ce kafiri na ci ciwon wuba a shawale gan wa ga ajibu ta ko ga dajin turu zangoci ma iza sa'alta fas'alillah waga bayan ba da sokwe iza iza sta'anta waga wa taimako fasta in billah wa taimako be sokwe waga wa awo ya zumbayi bo wayo be sokwe istastagi su da rabbu ga ku paka ku ne fe wa wa zumbi ce ciyan yayina wasjudu lillahi wa'buduhu yaji sujada sai ci emejibu te ya ci sabbi isma rabbika ala alaji tasbiya sai ci yawana wa latuna wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafkahuna tasbihahum kul jin sallah ya sai ci bugi zuwa ya ci bugi kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin sallaye mi to yanzu mi to rayuwa mi to ajiliye mi ba ta so ci wuyan e bago ga ga wa da ibada wuce jin aya za bi za wanti lulu ba so kuma a'a ngan da ibada jin ya mukaddam mukaddima ala da shehu shewa la da ya ne da ne bi lulu ya so ko a'a na so shirka kuyo ko aya nabi mun wani lauga tsoye ca ba kun ci fa'ali kiyami ko aya nabi mun wake lauga zai shiga ya gamba na sun ci a ci ma ci ma na bana tsoye ce wa ba amma zane na gai wa ba wuza na sako wu ba wanda zina ta dauza da hudan wa ta hum kowa hum zane na wa ba wuna sako ajin biya ba wu zane na ji gai ba ba wube tsoye na sako ajin wa ba ya ihidina sirata al-mustaqim wa dalilu shafa'ati garin na mai laugar zamuci shi ne fe ji buta yan wace na gaya jinjin ba ya wagwata kawulu ta ala bala su kun lati nagan wa ya abudu na min lahi e ji buta zan mutu meji tsoye canan ma laye ya ruhun yana na alagun tsawa wa la fa'u a jan amfanin don waya kolo na hawo laye ya shufa auna inda Allah a cajin a gaza ne ga tan wayi ba su kobo nan yau ji nufi wasu gannale ya zaga zanuwa ci gai lashidu gutun gwamnati ko ji gani ako zanuwa ci gan maza maza wa da traditional ruler wa za ci ga ticin da cewa ko ji gani ako ebo nga da wayi ko mun ce wa position go ci gwamnati malala ya ko ji gani ako ko nga le tin do ci jin

wọ́n lè kó umardan ba na ewu ebe tsabiri nan ma wato wuyi ko ji gane ko to bo zan ci a ji fata su kun wanda a da traditional ruler no cin gaji nga alaka wanje ga to ti chugo ebo kibo ebo wunde tsomba fona bala ndo ti ga wa ci an wona wa de zana ga ga ga e eh, sabi ndo mini je mai káwọn ètò kẹzọ ibi láwọn bàzàkátà tàkọ ara alága ó ti lókó òtúmọ́ yàgò jí ya ń bá bú wọ́n jí gáni ọkọ́ mu traditional la ní ṣẹfà àgáwọn ẹ̀jì àzà náà ni wọn tó zà ní mọ́sókún ẹbọ́ ṣẹfà àwọn wuce náwọn àbẹ́jì be orí gbóró ní ngálà wọn ti dàdà sí wọn da dà kí ọ wọn ti dábì dátò ti ti gbọba yẹn wọ́n jí gáni wọ́n analogy náà eh? kánú ti wọ́n tó àṣìṣì principal makanta zan doci ngai wa be wato admission makanta yebo ko ji gane ko mu so daga lokacin nan wa da apply na wajen kale ga to admission close kan gani nga e mi san doci creative ezo yebo fo na wa be la bukata wuncin be nan waga ji kimo waga reject mo wale pata shafa ji ga ino ke ke shafa ya gwatan nga wa shafa'atu shafa'a wa shafa'atu shafa'ata ne shafa'atu aga guba a da shafa'atun manfiya shafa na aniya nan wa shafa'atun ran da shafa'a nan wuji tabbatarwa ne fa shafa'atul manfiya shafa'a na aniya nan gai ma kana tutlabu min gairillah ngai shafa ne da ne daga ne da waza daga bazan ne ce canin fi ma la yaqdiru alaihi illa Allah yayin nan zan shi dai iko a sai zinon sai ce ci nan wa dalilu qawlu ta'ala dalili ba su na na ga ya yi wallazina amanu ya na ja imani jina an fi ku yau dukiya ma razaqnakum daga yanayi laziku yana min qabl an ya yau yawmun kami efube la bai'un fihi in kun wa da wa wala hullatu ko eya mọ́ eya bó mọ́ wọn à lè fún oúnjẹ wà wọ́n lá ṣẹfàátù ẹgbà tán náà máa jẹ́ káfìrí náà wọn à fún oúnjẹ wà wọ́n káfìrú na humu zalimu káfìrí magayi azalimi jọ ngọ́ lé azalimi abo ngayi zane ji kafin ji kone yana shirka da zulmun abu now wale ga shafa'atul manfi a shafa'a na hanya na? ɗaya rayu don dánbó gayya ya na shayi majina ka me kame fona wace inda ba na ne me shi wa ji amfani wa an da fa alkiyama lan tukuni anu ma mamwalu wala auladuhum min Allah shay'a dukiya be gajin wa kun kiyawa ba su kufa kullatu e yabo mun ye ya za kazan za kaze yami e bogo wi za kirki mi za didi e fa alkiyami ga be da bi wa ji kini yami i i baba ajikini ya ja eja ajikini ya baba yaya ajikini ya wazuma wazuma ajikini ya ziyan eh yaya eba ajikini ya imiya imiya ajikini ya baba yau mai firul mar'u min akhihi efo ne za se biti daga bai ji ubonin wa ummihi beto mamuyi wa abi gan beto babuyi nan wa sahibati ngole beto yi nuyi Wa ba ní gan mẹ́rin tó yẹ jí shi anabi nuhu nga inna bini min ahli nga sokwe gimi da min ya jama'a mi joni sai shiga inna hu laysa min ahli kai ji da min jama'a wa shi bayan da wa amalun da risala ya tunji tu kirkiya annabi ibrahim alayhi salam iz kala ibrahim li abi fa lokacin annabi ibrahim ga babu azaru ne azara nan ga atattakiza man aliha ko ini araka ọkọ̀ mọ́ka fi dọ̀lálín mubin lóòlé eh, bàbá àníbi ibrahim wọ́n á túta tí ń ṣírkọ̀ ọ̀nà ejì na yà àníbi sọ̀kọ́tì khalilu láì na wọ́n àkójá bàbá wọn ko fir'auna gangan bai nuni daraba Allah masala lil ladina amanu imra'ata fir'auna iz qalat rabbi ibn li indaka baytan fi jannati wa najjini min fir'auna wa amali wa najini min alqawmi zalimin sai ci la misali bayan zane ja imani jina ime fir'auna ko nga so ko pe mi ami chali janna mo ga mi gwa gan fir'auna ko gani be pe tuna wa lona wa mo ga mi gwa daga ba zalimi jo ngole imi za kirike ba mai kiyo e ba mai zadidi annabi nuhu bi annabi lutu ai za kiriki ni aji mai zadidi ضرب الله مثلا للذين كو ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تتعبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغن عنهما من الله شيئا ya buga zuga pegami tsoba zakiri ki zaunci mai wali ko zaunci tsoba so ko ko zaunci ya nabi wato da lotun kirki amma efu alkiyami dangin wucin ajiyar amfaniya la an bainahum wa an lai salili insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura kuyo ko ta wala shafa'a e gwatana ma ata kafiri na wunda bwa nole ata gwa mu'mina ja da ta cin ka ba iri wani amma za na tu ta cin kafiri ce ko shirka wani ata gwa yugundu daga nan biyu da aljanna a'a wal kafiruna hum zalimun wa shafa'atul musbata shafa'a na ma'adi tabbatarwa na ya lati tutlabu min Allah ngai shafa'a ne wa daga basu kona wa shafi'u mukramun bi shafa'ati lana tangwana aji cinwa cingu ji cinwa jingu tagwa wal mashfu'u lahu lana ma'ataguna man radiyallahu qawluhu ngai zan su kwa je da ni bi e wa amalla gan bi to yi ba da li izni zumai izni wannan kama kala ta'ala man zalla zai shuwa hu illa bi iznihi ade zana tangwa ba su kona sai bi izini ya ce a sha'alu suna yi ji imani ga shafa'a da ko ke shafa'a ya e gwatan amma shafa'a wacce kai su sharati da wani ni sokon shafa'a bai ni ba kullillahi shafa'atu jami'a shafa'a bata sokon yau eh da wani sako ga ayyafu alkiyami nan amma zandoro a tangwaye ba ko ba sai da izini su kwe man inda hu illa bi iznihi aje zana tangwa ba su na sai bi izini su kwe amma ke tangwa za sai zana ko gaji yarda gangani illa liman irtada a tangwa za sai zana su ko gaji yarda gangani bai yi ngole so so aje zana sai zana ga ibe tauhidi wala ya gwatan a jizan fana illa mashi da bilhaki wa hum ya lamun sai zane ga jiri da gaskiya umadiye ilimi ya la ilaha illallah matu no gangani biyu ne wa raditu lakum al-islam dina me da jiga addini musun jiga addini na ya jiki nan ya ji nan ya e bogo shafa'a dan shafa da shafa'atu ci ko daga shafa'atu yau mina al-layli fata jabi na filatan laka asa an ya ba ta karabuka makaman mahmuda shafa'u shawa da ni gwa waga aluba ni binuhu waga iluba ni musa ani musa ga iluba biyo no daga ba ni binu ga aluba ni ibrahim ha ibrahim ga aluba ni musa ni musa ga aluba ni bisa ni bisa ga aluba ni musa sallam sa sun da ji da ci sai ta ga ba aga yawe washfa tu shafa wa wata dikiyo a jin wata hawa yi na dana mai shafatul kubra ya adi alasa sakayya ya ji ba zandu ga alonan fuji kiyo ufulo amma a tangwayen zandu ci ne ji fi na buwani na ala zuye nan a tangwayen zandu ci ne ji yana jihan cancanta wani a ga na mu ko ji gani ko a tangwayen tiyan ji gandayen alijan nan ba ta shafa ne ji wani ji kiyo wa ji tabbatarwa a yanzu fudoji shirka mun kafirci mun fudole soko ba nga gaji imani ga nan muhammadu iman nga gane ko mun ci fufe gan nga àdéńgògbò gan ẹja e wẹ̀lì ibo fínà kan àwo ẹja e wẹ̀lì ibo fínà kan àwo náà lé máa bùtọ́ àbí àmọ́lùmí lẹ́mí òsínú ìgbé náà sọ́bù zànà tún tun lo tún kiri kí je ń jẹ dẹ́njẹ́ wọn àdìkí àán dẹ́njẹ́ àkùnjẹ́ yìí fún àlìkí àníyàn. والله أعلم